Coup de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis takwas ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Neja ta Arewacin Najeriya ta ce ta dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi goma sha biyar da ake bincike. To ko sun yarda ba su da wannan hurumin babu wata doka ta ba su wannan iko ko zaka mun yanzu abin dauka muna nan mu kuma a matsayin mu na ciyamomi muna nan muna shirye-shirye ai mun saba shiga kotu da su eh, za mu bi hakkin mu ma yau za mu sake kawo maku inda aka kwana game da kama mawallafin jaridar nan ta desert herald kuma fitaccen mai shiga tsakani mu. kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro To a jiya Laraba, Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Rasha ta mamaye kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. ina kira ga mazauna yankunan da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia ku ƙaurace ku nemi hanyar zuwa yankin da ke ƙarƙashin ukraine in ji mataimakin firayim minista aina varestuk ta kafar telegram a wani saƙo na daban da ya fitar ta kafar sadarwa ta telegram magajin garin Enihoda na Ukraine da ke gudun hijira wanda shine babban garin da ke harkokin kula da masana'antar ya ce dakarun rasha na ci gaba da lugudan wuta a garin kuma garin ba shi da wutar lantarki. Da Moscow da Kiev sun shafa makonni suna zargin juna da barin wuta kan tashar nukiliyar wanda hakan yin kasada ce ta yiwuwar fuskantar bala'in nukiliya kwatankwacin wanda ya faru a tashar Chernobyl ta Ukraine a 1986. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ta fitar ya ce tarin sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nukiliya. har ila yau tehran ta kasa bayar da sahihiyar amsoshi kan asalin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare uku da hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta kwace shekaru tana bincike wani rahoto da hukumar ta IAEA e ta fitar na kwata-kwata wanda aka fitar a ranar Laraba ya ce yawan sinadarin uranium da Iran ta samu ya ƙaru zuwa kilogram 55.6 wanda ya kai kilogram 12.5 cikin watanni uku da suka gabata. Idan aka ƙara inganta shi, hakan zai fi isa a ƙera bam ɗin nukiliya. Rahoton ya ce hakan na nufin hukumar ta iaea e ba ta da ikon ba da tabbacin cewa shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ne kawai jiya laraba jami'ai a pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku kuma ma'aikatan agaji na kokuwar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya janyo abin da ake bayyana shi a matsayin ambaliya mafi muni a tarihin pakistan na baya-bayan nan wanda ya lalata kashi ɗaya bisa uku na muhallin al'ummar kudancin asiya mai kimanin mutane miliyan 220 tun tsakiyar watan yuni lokacin da aka fara ruwan sama na yanayi ministan kula da sauyin yanayi sherry rahman ta shaida wa manema labarai a karachi babban birnin lardin singh da ya fi fama da bala'in cewa ya cakuɗe gaba ɗaya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida binta kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda majalisar dokokin jihar Neja ta ce ta dakatar da sha biyar daga cikin shugabannin kananan hukumomi ashirin da biyar da ake bincike game da wasu kudaden da aka ciyo bashi to sai dai camomin sun ce suna nan daram daga muna ga mustapha nasiru batsari da rahoton Majalisar Dokokin Jihar Niger Najeriya ta bayar da sanarwar dakatar da wasu zababbin shugabannin ƙananan hukumomi goma sha biyar daga cikin ashirin da biyar da ke faɗin jihar Niger. Majalisar dai ta ce binciken wasu kuɗaɗe ne har kimanin naira miliyan 250 da kowane shugaban ƙaramar hukuma a jihar ya ciyo bashi daga banki. domin gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankunansu yasa suka ɗauki matakin dakatar da waɗannan shugabanni. Shugaban kwamitin binciken yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe da majalisar ta kafa Honorable Malik Madaki Boso ya ce shugabannin kananan hukumomin da suka dakatar sun ƙi bari majalisar ta binciki 'yan kwangilar da suka baiwa aiki ne a yankunan su. Abin da ya kawo dakatar da wayan ga amomi guda goma sha biyar da muke bincike. Bincike muke yi, ban gama bincike ba ko. Saboda suna sa mana hand because in chairman bai kujera in bai wurin nan ba yanda za a yi za a yi buyi sa baki shekara a yi abu kaza. Shi yasa muka dakatar da su saboda mu ci gaba da aikin mu mu gama. mai tsawatarwa a bangaren marasa rinjayi na majalisar honorable barista bello agwara ya ce ɗaukar wannan mataki baya da alaƙa da siyasa ba zancen siyasa a cikin al'amarin nan idan aka ce kowane abu saurin majalisa ta ɗauki mataki a kai aka fassara shi ta harkar siyasa datinin ba za a yi aikin majalisa ba kenan ko da gobe ne majalisa za ta rufe tenuwansu ya ƙare idan akwai aikin da ya kamata ta yi saboda a daidaita al'amura al'amura su yi kyau dole ne za ta yi. To sai dai ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin da majalisar ta ce ta dakatar wato shugaban ƙaramar hukumar Rijau Honorable Bello Bako ya ce ba za ta saɓo ba wai bindiga a ruwa. Ba su da wannan hurumin babu wata doka ta ba su wannan iko. Ko da ka mun yanzu abin dauka muna nan mu kuma a matsayin na ciyamomi muna nan muna shirye-shirye ai mun saba shiga kotu da su eh, za mu bi haƙƙin mu ma to amma amma da gaske kun ci wannan bashi da suke magana. a mun ci wannan bashi ma. na'am to amma eh, eh, an yi ayyukan koko dai kamar yadda. Hmm? ai su karan kansu je various local government idan aka ce ga abin da mutum ya ce ya aje a duba ya abin nan. idan bai yi nan ba shine question zai taso a lokacin suka ce za su je rijau ai kwantagwar suka ce mu zo mu ba su ansocin abubuwan na ce ni ban zuwa in haka ne su je su dubo project ku yaya zan kwantagwaran baka aikin na rijau ba ganshi ba in baka shi a paper. a yanzu dai Majalisar na jiran amincewar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello A kan wannan matsayi nata. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To da Mustapha yanzu kuma gabinta da kashi na biyu na labaran duniya. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ƙasar China a wannan makon ya haura zuwa 74 yayin da wasu ƙarin mutane 26 suka ɓace, in ji gwamnatin ƙasar a jiya Laraba yayin da takaici ya ƙaru sakamakon rashin ɗaukar matakan dakile yaɗuwar cutar COVID-19 da ta hana mazauna yankin barin gidajensu bayan girgizar ƙasar. girgizar ƙasa mai ƙarfi 6.8 a ma'auni wadda ta auku jim kaɗan da tsakar ranar litinin a lardin sichuan ta haifar da barna mai yawa ga gidaje a yankin ganze mai cin gashin kansa na tibet tare da girgiza gine-gine a babban birnin lardin chengdu wanda mutanen miliyan 21 ke cikin tsauraran matakan daƙile covid-19 bayan girgizar kasar 'yan sanda da ma'aikatan kiwon lafiya sun ki barin mazauna gidajen da ke cike da damuwa su fita mazaunan sun ƙara fusata kan tsauraran manufofin gwamnati na covid-19 da ke ba da umarnin kulle keɓewa da sauran hane-hane har ma yayin da sauran ƙasashen duniya suke cikin walwala. 'yan sanda a birnin las vegas na amurka da ke binciken kisan wani dan jarida mai binciken kwakwaf da aka yi jiya laraba sun binciki gidan wani jami'in karamar hukuma wanda dan jaridan ya yi ta rubuce-rubucen tabargaza a kansa a cewar jaridar las vegas review journal jaridar ta ruwaito cewa jeff german wanda ɗan jarida ne mai aiki da jaridar review journal an cika masa wuka sosai a harabar gidansa a ranar juma'a bayan abin da 'yan sanda suka bayyana a matsayin cacar baka da wanda ya kashe shi ɗin Mr. German mai shekaru 69 ya yi fice a Las Vegas na tsawon shekarun da ya yi yana bayar da rahotanni kan cin hanci da rashawa da aikata laifuka a birni mafi girma din na jihar Nevada. A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba hukumomi a najeriya na ci gaba da tsare mawallafin jaridar nan ta desert herald kuma fitaccen mai shiga tsakani tukurmamu za mu sake kawo muku rahoton yanzu hasan mai na kaina gare ka yayin da hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta bayyana cewar malam tukurmamu yana hannunta bayan da 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka kama shi a birnin alkahiran ƙasar misira don amsa wasu tambayoyi da ke da alaka da tsaron ƙasa. Na tuntuɓi wani babban jami'i a kamfanin jaridar Desert Herald Alhaji Ibrahim Mada komai zai ce dangane da kama shugaban nasu? gaskiya yadda labarin na ya zo mana ba mu ji daɗin shi ba gaskiya kwarai da gaske sofa dai ba mu da wani tabbacin cewa akan me aka yi wannan ares kuma ba mu da tabbacin cewa ga matsalan abin da yake faruwa muna jira ne yanzu mu ji magana da mu ji bayani daga wurin su DSS da kuma gwamnati kafin mu ce komai akan wannan al'amarin ne tuni kuma lauyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama irin su Barisa yakubu salibawa suka shigo cikin wannan maganar muna cike da al'ajibi da kuma mamakin cewa an kama tukur mamu a ƙasar masar zai wuce zuwa saudiya hakanan abin kuma ya faru intelligence committee suka kama shi suka dawo da shi Najeriya abin mamaki na farko shine shin me yasa har ya bar Najeriya ya shige filin jirgin saman Najeriya ya shiga jirgi ya tafi Masar ba a damke shi ba ko ba a to me shi da cewa ya aikata wani laifi ba sai da ya isa Masar aka dawo da shi akwai alamar tambaya da kuma tunanin me yasa aka yi haka to dole ne a yi bincike kuma akwai tambayoyi da yawa da muke da su domin doka ta ta ce idan mutum an taka yancinsa da yake da shi na walwala to idan akwai kotu a wannan wanda yake akalla kilomita arba'in to cikin kwana biyu a gabatar da shi muna sa ido a matsayin mu na lauyoyi masu kare bil'adama haƙƙinsu idan har aka wuce wannan lokaci da kundin tsarin mulki ya tanada ya ba kowa dama to za mu ɗauki mataki. Malam Tukur Mamu wanda a baya ya yi ta shiga tsakani don kubutar da fasinjojin jirgin jirgin kasan nan da aka yi garkuwa da su a kan hanyar abuja zuwa kaduna kwatsam ya janye daga wannan shiga tsakani ga ma dalilansa na janyewar a hirar da ne da shi a wancan lokaci. Hatsarurruka da suke ciki da su kansu barazana da nake gani ta bangaren su manyan nan wanda abubuwan da nake fitarwa wanda ba daɗi yake musu ba to naga gaskiya ba zan iya cin gaba da wannan al'amari ba su da Allah ya basu wannan hakkin su ne Allah zai tambaye su akai to da fatan dai wannan abun da muka bude muka samu nasara akai ta bangaren sasanci wanda kuma da ba su iya sun samu ba za su yi amfani da wannan opportunity wajen kubutar da wayannan mutane amma ina tabbatar wa 'yan ƙasar nan wanda suka yi a takin wannan jirgi na Abuja zuwa Kaduna su suka je suka yi wannan harin kuje kuma an tabbatar da wannan barazanar kafin wannan lokacin kuma na aika wannan audio din a wanda ya kamata an aika musu daga cikin manyan jami'an tsaro da kuma mutanen gwamnati amma babu wani matakin da aka dauka. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. حنيني بادي تلمس كم وعاني وتلمس كم وعاني تسجن عذابي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع بين مجايب القديمة يا محض الصبابة الرحشات القديمة بالحب الأماني بالفرقة الأليمة ليلاتنا الخوالي رسلي نسيمة ليلاتنا الخوالي راس الليل نسيمة وابرد نار جحيمي وخفف من عناي نزد من عذابي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع برجاي shukuran mawaki yanzu kuma ga Suleiman Barma da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke ban kwana da Madam Ado Zainabu Abdallah, darakta a wata makarantar firamarin birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar, wacce kamar yadda aka ji a shirye-shiryen da suka gabata, ta bayyana cewa ta fara haɗa ƙananan sana'o'i da aikinta na malinta domin ƙara samun abin rufin asiri. a kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar amurka haruna mamman bako bakuwar shirin ta yi kira mahukuntan nijar su saka nakasassu a jerin mutanen da ake karramawa da lambobin yabo a yayin bukukuwan shekara-shekara da ake shiryawa a ƙasar domin a cewarta yin hakan abu ne da zai ƙara musu azama a ayyukan da suka sa gaba sannan madam zainabu ta koka a game da rashin wata cibiyar bunƙasa ayyukan hannu da sana'o'in masu bukata ta musamman a birnin kwanni ni yanzu activity principal ita kullum bombo glace ne in dai sahiya ta waye na samu abin da yaro zai ce mini mamma bani in meka mishi alhamdulillah to yalla wani kira na karshe zaki ga ga jama'a musamman irin mutanen da yau suka mai da kansu Eh, cikin mutane sai dai su je a basu marmakon su tashi tsaye da kansu kamar irin yadda banda aikin da kike yi na gwamnati kuma ki dawo kina wasu ƙananan abubuwa don da yake kore ma bakin ki kuda wani kira za ki mutane tun da waɗansu an ga sun mai da abin dogaro a je a yi bara a ta zuwa wasu ƙasashe ma bara an mai da shi sana'a yanzu. Yau masu lahiyar ma da ake ce ma bara valid su da kansu yi kwance da kaya. to kai mai lahiya ka yi da kaya dole ne shi ma miskin wanda yake da ragowa ce shi ma yi kwantar kaya wanda bai san ciwon kai ne ba farce duk sai in ga masu cikin musan ciwon kansu ba yau in ka san ciwon kanka in ka san ga aikin da za ka yi ka samu wallahi sai ka yi shi dan mu nan na a kwanni ma masha Allahu masu rauni mu suna da husa'a sosai su ma to yanzu matsala abun kai Haruna Mamman Bako inda za mu zama mu samu wuri hakan ga a zamna wanga gashi nan yi giryaji wanga ya yi kujeru wanga yi mai nijeri in shi wanga ta yi dimkin ta wanga ta yi dukansu a zo a aji kama artizana to babu shi a kwanni kowa hanya shi ne yake wanda ya yi ya ta lela ya saida in ya saida wata rana kuma abin da ke kawo cikas a gama aiki waje guda kamar yanzu ina bambo ne a ce makwabcina shi ma gurgu ne yana bambo ka gani nawa za a sai to kenan eh, aikin hannu kowane a rarraba wanga ya ɗauki wanga wuri wanga ya ɗauki wanga wuri kowa ya samu abin da yi to wani kira za ki ma hukumomi kenan na nan ƙasa har zuwa na sama domin musamman a taimaka ma mutane kamar eh, waɗanda a cikin wannan hali na kasancewa gajiyayyu ah, ko suna da abin yi ko kuma suna neman abin da za su yi don hana mutane hada cikin tarko na bara da sauransu To, eh, haruna mamman bako ina tura muryata zuwa ga hukumominmu na kwanne tukuna zuwa ga monsieur le maire da monsieur le prefet ina haɗi kwarai mu dai kukanmu guda a samu mana wuri gida da za a samu muna ko da hili ne in tarbace za a yi dala-dala na haɗa ma mai sulemar shi prefe ban ta na gan shi ba amma wancan lefartan na haɗa mishi mu dai samu in dala dala za mu yi mu tarbata tsakanin mu masu rauni a yi katanga inda dai a zo a kayayyaki a gani shin mu ragwagi ne ko ba ragwagi ne ba sa'annan kuma ina kira ga hukumomin mu na ƙasar Nijar ma'aikata akwai su da yawa guragu inda duk an ka yi salloli fete national la ana decoration ana ba wanga minana gala yabo wala ina ganin su a tele masu lahiya ake ba ma alhali akwai waɗanda suke da rauni su ma a kirai su guda guda ana ba su ana gwadin su sai ya sa wani shi ma ya kuzari ya yi karatu shi ma ya samu hakanan eh amma in ana yi masu lahiya kadai mu ba mu jin daɗin hakanan sai mu ce to mu muna kokari kai da kafa tunda ni shekara 32 ina tsaye da kaina ban tafi inspection ba tsaye na niki kenan ya kamata a nuna mana a ce eh, na yi kokari dan yau masha Allah ɗiyan da na karanta suwa babu irin service ɗin da ba su ciki babu shi kwanakin baya wani proje oxfam sun ka zo neman mu gura ko da ya dibe ni sai ce tanci kun karanta shi ne na ce ina ya ce mini malbaza sai to ban ji daɗin haka nan ba yau yana aiki oxfam kenan ya kamata a yi muna a ba mu gala mu ma a ce mun yi aiki gashi nan mu ji daɗin shi dan na ga masu masu rauni da yawa sun yi ta ta ba amma san abin da sun kai ba kenan bai kamata ba ina tura murya ta gare su To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Madam Ado Zainabu Abdallah, daraktar makarantar firamare a birnin Kwanni jihar Tawa da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. To gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. jaridar Ghanaian jam za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine za a soma shari'an namuwan. kusan dakatin wannan maganar ya kammalu attorney janar din kasar ghana ne ya ba da wannan tabbaci jaridar ta ce attorney janar kuma ministan shari'a mr godfred yibu adame ranar litini ya bayyana cewar kusan dakatin din shari'a na mensgold ya kammalu za a soma shari'a nan gadangadan. ya ce ina farin cikin bayyanar da cewar bayan bincike gadan-gadan dokatin din miyagan ko kuma dai laifukan sha'anin kuɗi da ke akwai kusan an kammala shi kuma za a soma wannan shari'a ba da bata lokaci ba saddami ya faɗi hakan din ne a cikin wani jawabin da ya gabatar a wurin wani taron ƙasa da ƙasa na cikin 39 na laifukan tattalin arziki arziki na Jesus College University of Cambridge kasar Ingila. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta ruwaito wannan labarin. Diddikin zargin da ake na katin shaidan ɗan ƙasa na Aisha kwanga Jaridar ta ce bayan kame ta da aka yi an ruwaito cewar ta sake dawowa cikin ƙasar Ghana domin ta gudanar da harkokinta na haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya. Sai dai ƙarin haske ya ƙara fitowa game da ita wannan 'yar ƙasar china n1 da aka fi sani da suna aisha huan an cire ƙeyarta zuwa ƙasar ta china a shekara ta 2018 sai dai gashi ya bayyana cewar ta sake dawowa cikin ƙasar kuma tana ɗauke da katin shaida na ƙasar ghana wadda ke nuna cewar tun a watan fabrairu shekara ta 2022 ta same shi diddiki ya nuna cewar wannan kati da dai an rubuta kati na wanda ba 'yar ƙasa ce ba da aka rubuta 27 ga watan fabrairun shekara ta 2022 kuma ana sa ran zai ƙara aiki ran 26 ga watan fabrairun shekara ta 2023 ma'amalar asusun ta'ammali da kudaden duniya imf a takaici na dala biliyan uku zai kammalo a cikin watan Disamba. jaridar da chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce director general international monetary fund imf a takaici kristalina jujeva ta bayyana cewar haraka tsakanin ghana da asusu ta'ammali da kudaden duniya zai kai iyakarsa a ƙarshen shekarar nan ta wani wani taro na sirri tare da shugaba nana ado danko akufo-addo ranar litinin biyar ga watan satumban shekara ta 2022 yayin da ake gudanar da taron koli na african adaptation summit a rotterdam kasar netherlands shugaban na imf ta faɗawa akufo-addo cewar mun fahimci gaugawar da kake za mu hanzarta da iya gwargwada wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwan allah mukhtar abbas sakin kausa na muryar amurka accra ghana to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. a takaice dai a jiya Laraba Ukraine ta shawarci mazauna yankunan da Rasha ta mamaye kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da su gudu domin tsira da rayukansu. Ina kira ga mazauna yankunan da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia ku kaurace ku nemi hanyar zuwa yankin da ke karkashin Ukraine, in ji mataimakin Firaminista Aina Vereshchuk ta kafar Telegram. Wani rahoto da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ta fitar ya ce sinadarin uranium da Iran ke da shi ya kusa kaiwa mataki mai inganci da za a iya kera makamashin nukiliya. Har ila yau, Tehran ta kasa bayar da sahihiyar amsoshi kan asalin sinadarin uranium da aka gano a wasu wurare uku da hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe shekaru tana bincike. jiya laraba jami'ai a pakistan sun ce makonni da aka kwashe ana ambaliyar ruwa a fadin kasar ya mayar da sassan kudancin kasar tamkar teku kuma ma'aikatan agaji na kokowar neman busasshen wuri don sanya tantuna ga miliyoyin iyalai da suka rasa matsugunansu. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya janyo abin da ake bayyana shi a matsayin ambaliya mafi muni a tarihin pakistan na baya-bayan nan wanda ya lalata kashi ɗaya bisa uku na muhallin al'ummar kudancin asiya mai kimanin mutane miliyan 220 tun tsakiyar watan yuni lokacin da aka fara ruwan sama na yanayi adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ƙasar china a wannan makon ya haura zuwa 74 yayin da wasu ƙarin mutane 26 suka ɓace in ji gwamnatin ƙasar a jiya laraba yayin da takaici ya ƙaru sakamakon rashin ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar covid-19 da ta hana mazauna yankin barin gidajensu bayan girgizar ƙasar To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma Salaman Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni. Sai injiniyan mu na yanzu Carl Stalin ne Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.